sai ran nan sai ya nemi zuwa sai ya sabo na sai da hannun dalili yanayin yadda mutanen shi ruwa da wasu abubuwa kamar dai yanayin yadda zai kuma da yake a ce sallah cikin lokaci kaza ka dai san mutum ba za ka zama masharari ba sai ka dan canza daidaikatar da mutane abinda na ruwa ke ce musu halif ƙwarab Saɓa mu yadda mutane suke dan kai shi kora a sarka to sai ce to wannan sai su suka ɗauka wani yana adawa ne da shi wani bayan na adawa da shehu ɗan hudu to shi yasa shi kuma Saddaunai ke faɗa da shi ai a ƙunuti aka riƙa gaba sanda aka kashe shi duk 'yan ɗariƙan ƙasar nan babu wanda bai farin ciki ba akwai wanda yanzu zaka muna nan tare da shi ragon sunan shi da uban shi ta nada gab da za a haife shi sai aka kashe sardauna shi aka yanka aka yi wani shi wa shi ka ma san shi kai shi mutum a kayan ka san mutumin ragon da aka tanada don oshi in ta haife shi a yanka mai to sai aka kashe na kafin lokacin sai aka yanka wani ragon don murna an kashe kuma ka san shi na kai dai ban gaba to haka aka yi ta waɗannan fitattu to don mu kyala wannan magana don in muka shiga za mu ci lokaci to zu ce ma wani na gidan wuta wani na gidan wuta na zama addini kawai malam baba duk wanda ba kafiri ba in ka ce mashi shi dan wuta ne to ka sanya riga ɗaya da kai da Allah so da yadda ba a je lahira ba ba kuma san me ke tsakanin su ba da Allah wanda da ya mutu shi kafiri ne wannan ba ka riga ba kaji amma duk mutumin da ke saba ma Allah ko baka san yadda aka yi to karkashin da wake in dai yana da wani aibi ka faɗa aibin dan ji tsoron aibin to shikenan tsara amma tura shi wuta to kana iya tura shi kai ka shiga shi ya fito don da shi bai shiga ba alamun da sannan kuma da wuce annabi a aiki sau da in ba annabi babu mai ayyana mutum ya ce wa na wuta duk wanda ba shi ba in ya ayyana to ya yi kuskure yanzu da an tabbashi hujja me yasa ka suna wallahi zai faɗi wallahi zai faɗi kuma za su ce